معنه قال الإمام ابن القيم رحمه الله وذكر البيهقي مرفوعا الإمام ابن القيم هيا زينا من شرح حديث الحارث الأشعري kuma yana ɓangaren ƙarshe wanda ke bayani akan mahimmancin zikiri da yadda manzon Allah su sama ya buga misali yadda zikiri ke kara mutum kamar mutum ne maƙiya suka biyo shi za su sassare shi sai ya samu kawai wani gida kawai sai ya shige yana shigewa sai aka kulle kofa ba za su iya bude kofar ba sai dai su juya su koma to haka zikiri yake kariya tsakanin mutum da shaidan shine ce wa zakara al-baihaqi marfu'a al-imam al rahimahullahu ta'ala ya ambata amma hadisin bai inganta ba ya ambace shi a cikin a cikin shu'abul iman Min hadisi Abdullahi الله Umar عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتي وي عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي لكل شيء سقالة kowane abu yana da abinda ke goge shi ya mai da shi ya zama tef shi ne saƙala wa inna saƙalatal qulubi lallai abin da ke wanke zuciya ya goge ta ta dawo tef zikrullahi azza wa jal ambatan Allah mabuwayi da ɗaukaka wa ma min shay'in babu wani abu an ja min azabillahi azza wa jal wanda yafi tseratarwa daga azabar Allah min zikirillahi azza wa jalla fiye da zikirin Allah Ƙalu suka ce walal jihadu fi sabilillah aka ce sahabbai suka ce hadda jihadi wajen ɗaukar kalmar Allah qala walau an yadriba bi sayfihi hatta yanqati'a aka ce ko da zai ta tsara ne mutum ya ta tsara da takobinsa hatta yankafi a sai takobin nasa ya yanki ya guntile ya balle wannan hadisi dai maudu'i ne ba ma za'ifi ba ya wuce matsayin za'ifi hadisi ne maudu'i in za ka kafa hujja da in za ka kafa hujja akan falalar zikiri ba za ka kawo shi ba ba da'ifi ba mawdu'i ko wa zikruhu huli alimin wa zikruhu huli alimin wanda ya san hadisi maudui ne ambacin shi ma ba yadda ba shi dai ne shi dai idan za ka ambata domin ka ce ma mutane ne la yajuzu zikruhu illa li bayani halihi li yuhzar sai dai ka ambata ma mutane dan a san matsayin hadisin dan a guje masa mun gane ai so daga wannan hadisi ne maudu'i za ka yi ta ji a rediyo ana ambatansa ko Walarai raiba an musamman sufaye Walarai raiba an alqalba ya al-imam al-qayyim ce tabbas zuciya fa tana yin tsatsa kama yasda'un nahasu kamar yadda kamar yadda dalma ko tasa take yin tsatsa wal fiddatu da azurfa wa ghayruhuma da makamantan karafa zuciya tana tsatsa kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaqsibu rana haƙiƙa kalla barrana ala qulubihim haƙiƙa ya tsatsa ala ƙulubihim a cikin zukatansu ma kanu yaqsibun abinda suka kasance suna aikatawa sannan manzo Allah sai ne ce idza aznaba al-abdu nukitat fi qalbihi nuqtatun sawda'u idan bawaye zunubi sai aje sai ai masa wata annakiya a samu wani abu sai a manna masa baki a zuciyarsa idan ya tuba sai a goge idan ko ya sake yi shi kenan sai a sake rubuta sai a sake manna masa wannan plaster har yi ta yi har yi ta yi har zuciyarsa ta zama baki wulik baka wulik har ta kai matsayin da za ta kife sai ya zama rayuwarsa ta koma sai ya zama kaman kofi kaman kifaffen kofi kalkuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran sai ya zama duk abu mai kyau bai so duk abu mai kyau bai san shi ba ba zai yi ba kuma sannan duk abu mara kyau sai ya yi shi shi ya fi so saboda wannan annuktat wannan wannan wannan annaki yadda aka ta masa a cikin zuciyarsa kaga zuciya na tsatsa wajila'uhu bizikri malamin al-qayyim yace abin da ke sa zuciya ta wanke yadda ka san ana wanke azurfa da lemun tsami ko idan ka je wajen gurfimeti wani ruwa da suke zubawa su dora akan akan abin da akan gawayi ya wanke ka ya dawo ya zama pes gurfimeti eh, abin nan makiran farfaru ba ba babbar ku ba wanke shi fes sai ka ga abu ya dawo yana kyalli to abinda ke ke mazuciya haka shine zikirin Allah ai da Allah ya ce ala bi zikrillah tatma'innul qulub zuciyar da akwai tsatsa a cikin ta wallahi ba ta da natsuwa fa innahu yajluhu hatta yad'ahu kal mir'atil bayda'i yana zikiri na wanke zuciya fes hatta ya da'ahu har ya bar zuciyar ta zama ati albayda'i kamar madubi fari ba zagi a jikinsa ba zai zagi ba madubi mai zagi mai tsatsa madubi mara kyau to zikiri na wanke zuciya ya tsabtace ta ya feke ta ta zama fes ta dawo kasa janjali kamar madubi farisol fa taraka fa turika idan aka bar zikiri sada'a to sai zuciya ta sake yin tsatsa Fa'iza zukira jalahu idan kuma aka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala to zikirin nan sai zo sai ya wanke zuciya zikiri sai ya wanke zuciya sai ta zama fes ka koda anan aka tashi a fa'idar zikiri har ya isa mala ce wa sad'ul qalbi bi ne abubuwan da suke jawo zuciya ta tsatsa abu guda biyu ne bil ghafalati abu na farko shine gafala rakkana game da ambatan Allah idan akwai azzikir to ba za a samu alghafala ba idan akwai alghafala ba za a samu azzikiru ba kullum ba su haduwa idan mutum gafili ne to ba zai zama zakiri ba idan kuma zakiri ne to ba zai zama gafili ba shi yasa Allah ta'ala ya ce mu manzo sama wala takun من الغافلين قد قزم شكن غفل قادم اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجحر من القول بالغدو والآطال ولا تكن من الغافلين قاغني كأن بشئ بنجد كأتكن يكأ tadarru'an wa khifa kana mai kankantar da kai kuma kana mai jin tsoron Allah wa dunal jahri min ba sai kuma ka ta kana ambato da karfi ba a cikin zuciyarka fi nafsika tadarru'an wa khifa sannan ka rika haka bil guduwi wal asal bil guduwi da safe wal asal kuma kai da marci maraice sannan wala takun min al ghafilin kakka zama cikin waɗanda suke gafalallu wanda ba su ambatan Allah so daga duk zuciyar da ba ambatan Allah zuciya ce mai tsatsa to ka gani wazzan bi sannan da zunubi wajila'uhu bi shay'aini sannan abubuwa guda biyu su suke wanke zuciya bil istighfar abu na farko shine istighfari yana koma zuwa ga wa'azzambu ko wa zikri da kuma ambato shi kuma yana koma zuwa ga yana koma zuwa ga al yana kishiyanta al faman kanatil ghaflatu aghlaba awqatihi duk mutumin da ya kasance rafkana da kin yin zikiri da rashin yin addu'a sune suka mamaye lokutan sa kana sada'u mutarakiban ala qalbihi sai ya zama tsatsa ta hau hau hau sama sama tana ta hau hawa a cikin zuciyarsa tsatsa bayan tsatsa tsatsa bayan tsatsa kaga sunan ma ba daɗi wa sada'uhu bi hasbi ghafalatihi sannan tsatsar mutum tana kasancewa ne a cin zuciyarsa gwaggwadon rafkanarsa game da zikiri idan ya kasance wani yanki wani bangare ya ɗauka na ambatan Allah yake yi amma bai yi a wasu to sai a sa masa tsatsar sa daidai gwaggwadon wannan gafalar tasa ya saba in zai shiga bayi zai yi zikiri zai ambaci Allah in zai fito bayi ya ambaci Allah zikirul munasabati ne ko waɗannan zai shiga gida zai yi zai fita gida zai amma fa baya zikirus sabahi sannan bai zikirul masa'i to kaga za a sa masa tsatsar sagwagwadon wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi sallar asbahi yana samun waje a masallaci ya ta ambatan Allah har sai rana ta fito har sai rana ta fito idan rana ta fito kwal ta fito sosai daga nan sai ya raka'a bi sai ya fita daga masallaci sannan kuma sai ya koma gida ya salatu duha haka manzon sa mai yake to sai mutum ya zama shi bai zikiri kwata kwata an dan gama sallar kafin a shiga wani yanayi ba zai yi ambaci Allah ba da safe sannan da yamma ma ba zai yi ba to kaga da matsala wa idza sada alqalbu lam tantabi fihi suwarul ma'lumati ala ma hiya alayhi wa idza sada alqalbu idan zuciya ta yi tsatsa to lam tsabi fihi suwarul ma'lumati hotunan ilmoma abubuwan da ake sani ba za su zo masa ba alama hiya alaihi akan yadda suke sai abubuwa su rikice ma mutum abin daidai sai ya ganin shi ba daidai ba ne abin da ya kamata yi sai ga bai kamata ya yi ba wallahi matsalar zikiri ce tsatsa zuciya ce tsatsa fayar albatsila fi suratul haqqi sai ya rika ganin banna ita ce gaskiya sai banna ta rika zuwa masa a hoto a zuciyarsa saboda tsatsan nan yadda kasan dai idan idan madubi ya tsatsa zai rika nuna maka kanka da gaske to haka zuciya ita ce asalin hoto da ke nuna maka ita ce madubi da ke suranta maka yadda abubuwa suke to idan zuciya ta yi tsatsa to ne ita ba zai ganin abubuwa yadda ya kamata ba sai ya kalli abin da ba daidai ba sai ya ga shine daidai sannan wal fi suratil batil sannan kuma ya ganin gaskiya abu na daidai sai ya ganin sa a hoton abin da ba daidai ba saboda duk abin da yake na gaskiya sai ka gaba ba zai yi ba duk abin da kuma ya zama mara kyau sai ga a gaba gaba yake li'annahu lamma kama alaihi sada'u domin lokacin da tsatsan nan ta hauhawa a cikin zuciyarsa a Al-Zulama, sai zuciyar tasa kawai ta zama mai duhu falam zuhar fihi suratul haƙa'iƙi kama hiya alaihi saboda haka abubuwa tabbatattu ba za su bayyana a gare shi a cikin hotonsu na gaskiya ba duk abin da yake tabbatacce ne a ilimi ba zai gan shi daidai ba shi yasa kalli wani abu ai daga cin abin da ke jawo mantuwa akwai tsatsar zuciya akwai tsatsa zuciya muna ciki wannan kamanta kai karatu sai ka ji kamanta karatu ya ki zuwan maka tsatsa zuciya ne mutumin da ke yawan ambatan Allah yake yawan karatun alkur'ani bincike ya tabbata na ilimi cewa da mahaddacin Alƙur'ani da wanda bai haddace alkur'ani ba in suka tashi za su koyi wani ilimin ba su zama daidai mai hadda alkur'ani ya fi wanda bai da hadda alkur'ani fahimta wannan ana magana hukunci ne na aglab alhukmul ghalib abin da ya fi afkuwa abin da ya fi afkuwa abin da ya fi afkuwa kenan ba za ka hada su ba lugar larabcin mahaddacin alkur'ani ba ta zama daidai da wanda bai haddace alkur'ani ba wanda ya haddace alkur'ani yana larabci ya koyi larabci ba wanda ya haddace ba bai koya ba ba na hau ka haddace alkur'ani ba na hau ba sarfu ba balaga da damuwa ana nufin ka koya da wanda ya koya ya haddace alkur'ani da wanda ya koya bai haddace alkur'ani ba za su zama ɗaya ba har waɗanda ba musulmai ba sun fahimci haka to tasirin ambatan Allah ce fa ta tarakama alaihi sad'u idan wannan tsatsar ta kasance ta hauhawa a cikin zuciyarsa wasu wadda kuma ta baki sosai wa rakibahu ranu to ya kai matsayin arranu kenan ya tashi daga as-sada'u ya kai arran kalla barrana dinnan kuran kurai kaga ai mai zuhudi ce an zihin sadi hashe ne. kitabun fihi ash'arun tujalli mai dan goma ya ce min an zihni sadiru su khashai ne kaga kaga kaga kitabun littafi ne fi ash'arun tujalli an zihni sadi as-sadi kwakwalwa ne tsatsa kaga to so da ka mutum sai ya rika wannan to idan ta kai matsayin arraan tsatsa ta kai tsatsa kenan fasada tasawwuruhu wa idrakuhu nan sai ya kasance duk abin da zaka suranta a kwakwalwarka sai ya zama batacce wa idrakuhu sannan duk abin da zaka riska ka gano shi na ilimi sai ya zama bataccen abu kake ganowa shi yasa zuciyar dan bid'a haka take zuciyar munafiki haka take zuciyar kafiri haka take saboda zuciya ce alƙalbu sadiyyu ne zuciya ce wata take akwai tsatsa a cikinta saboda ba zai gane komai ba fala yaqbalu haqqan wala yunkiru batilan ba zai taba karban gaskiya ba wala yunkiru batilan sannan ba zai taba masa abin da yake ƙarya ba duk abin da ya zo masa na gaskiya sai ya ki karba duk abin da ya zo masa kuma mara kyau sai kawai an sa marhaban wa hada a'zamu uqubatil qalbi wannan ita ce mafi girman azabar da za a ma zuciya a duniya zuciyar mutum da ta zama mai tsatsa to mafi girman azabar da za a mata shine a kulle ta ba za ta iya fahimta ilmoma ba sai ki zama abin da ya kamata ka gane cikin sauki sai mutum ya kasa ganewa karatu har yara yan kanana suna da wannan matsala yan yara wanda basu girma ba zai ga mutum shekarun shi goma sha karatun da kai ka fara shekaru ka fara furfura da an yi sai ka gane amma shi sai a yi sai ka kasa ganewa kuma lashi ne karatu kwakwalwa ce tsatsa zuciya ta tsatsa to kaga zuciyar nan tana buƙatar a feke ta wa aslu dalika min al-ghafla abinda ke jawo wannan shine rabkana wattiba'il hawa da kuma san zuciya biyayya ga san zuciya fa innahuma yatmi isani nur al-qalbi domin waɗannan abubuwan guda biyu da al-ghaflatu da alhawa to suna ya misali nur alkalbi suna go suna bicar da suna kashe hasken Alkalbi zuciya wa ne basarahu sannan kuma suna makantar da ganin zuciya zuciya tana da gani ba shi bane basira basira kenan fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi as-suduri kaga shi zukata na gani shi yasa ganin zuci basira ganin ido kuma mai basar ganin ganin ido shine basar amma ganin zuciya basira ne mun gane ai shi yasa wancan jam'in sa basar absar wannan kuma jam'in sa basair hada basairu linnas ka gani ko zuciya zaka kai mawa ba gani da ido ba shi yasa qur'ani yace wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila duk wanda ya makance a duniya bai ga bai ba Allah ba to in an tashi lahira zai zama makaho ba zai iya ganin hanya aljanna ba shi na yi wa huwa fil akhirati a'ma din wani makaho ya taba zuwa wajen wani wani ya ja mishi wannan aya ce mishi wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma kaga ba makafi ake nufi ba na duniya makafi waɗanda ba su suka ki koyan addini ko kuma a'a sun koya suka ki tsayawa su fahimci abu su ta lalace fa idza arada al-abdu an yaqtadi bi rajulin falyanzur da wannan ka'ida ka'ida ce mai muhimmanci idan mutum yana idan wani bawa yana son ya koyi da wani mutumi falyanzur to ya duba hal huwa min ahli zikiri shin wannan mutumin da zai yi koyi da shi yana cin masu ambatan Allah huwa min al ko yana cin gafalallu duk wanda za ka yi koyi da shi to kalli wannan a huwa min ahli zikir yana cin masu ambatan Allah aw huwa min al ko ko yana cin gafalallu to wala tuti ko Allah ta'ala ya ce ƙala ta'ala wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta wala tuti man aghfalna qalbahu kada ka sake kai biyayya ga wanda muka rafkanantar da zuciyarsa an zikirina game da ambatan mu baya zikiri wattaba'a hawa sannan ya bi son zuciyarsa wa kana amruhu furuta kuma al'amarinsa ya kasance tozarta zikiri ne tozarta biyayya ga Allah ne shine furuta sakaci mutum ne mai sakaci ya fada mana a baya duk zuciyar da ba ambatan Allah to kofar ta a buɗe take ga shaidan ha daga cikin madakhilu shaitani fil insani akwai al akwai al akwai hushi duk lokacin da hushi ya zo wa mutum to shedan shedan na jin daɗin lokacin da zai zo ya haɗu da ɗan adam ya je ya sa masa fitina a cikin zuciya duk lokacin da kai hushi shi yasa Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi da wasu ma ba shi ba manzala sama ya ga wani mutumin yana ta kufula yana yana fushi manzo sama ya ce inni la a'lamu kalimatan law qalaha la zahaba anhu ma yajid Lallai wannan mutumin ni na san da ya faɗi wata kalma da wannan hushin da yake da ya tafi law qala a'udhu billahi minash rajim la dhahaba anhu ma yajidu da yayi tawizi ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim shaitan ne yake son ya shige shi ya shiga zuciyarsa ya masa mummunan tasiri ya haifar masa da da'ul waswata ya haifar masa da da'ul shakki ya haifar masa da da'ul rai shi kenan ya lalata shi ka kaga duk lokacin da mutum ya manta da Allah to daidai lokacin kuma shedan ke kasancewa tare da shi amma lokacin da mutum ya kasance kullum tare da Allah yake shikenan to shi yasa hatta a ƙarshen rayuwa aka ce a alaqana ma mutumin da zai mutu kalma shahada saboda ya mutu da zikiri sannan lokacin da yake fadowa duniya yana fadowa duniya aka ce a masa tawaida wa inni u'idhuha bika wa zurriyataha min ash-shaytan ar-rajim ka gani ai yaro ta waida ai masa tawizi kuma kullum a rika masa ana tofa masa ko ana shafa masa shi kenan tun yana dan karami ya taso sannan lokacin da za a sadu da mahaifiyarsa hayi اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا هاجن sannan ta shigo gidan ma kafin a sadu da ita Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma ha alai sannan wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma ha alai ana so a baka kariya saboda Allah ta'ala bai halicci wani abokin gaba ga dan adam ba kaman sheda inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan duba wannan aya fa ku rike shi a matsayin abokin gaba Allah ya samu mu karfin shi